da ta ba darasi da ya gabata muna karatu a fasalin da malam yayi yayi masa take da a taken da malam yayi wannan babi din abubuwa da dama ne ya ambata a ciki shine kazul bawasir wal kayyu bin nar wal ruka ya yi magana a kan idan mutum yana da ciwo a jikinsa ana iya cirewa shari'a ta yadda ma'ana a yi masa kamar yadda muka ce tiyata a cire ciwo ko a yanke gaba idan ana tsoron tana iya cutar da ran baki daya ko ya rasa rai baki daya walkayyo bin nari ya yi magana a kan hukuncin yin sakiya da wuta warruka malam ya yi jawabi kan ya yi bayani a kan yin tofi harruka wata alikul ajras da kuma hukuncin rataya wa dabbobi karorawa wata awi da kuma layu ko kuma wani abin da za a rataya a wuyan dabba ko yara kanana wata dawi bil muharrami da kuma yin magani da abin da yake haram to duk wannan malam ya yi ishara zuwa gare su kuma mun karanta a darasi dai gabata a inda muka kwana shine inda malam yake bayanin hukumu al hukuncin dabbobi ma'ana zai yi bayani akan mu'amala da dabbobi ko kuma ya yi bayani akan mu'amala da da dabbobi kuma ya tsawaita a wannan ya tsawaita a wannan kwarai da gaske kamar yadda muka karanto a darasi da ya gabata inda malam ya fara cewa wahalla ba'ir wahalla bi ghairi wajhi ismu bahani wa fil ashhur ikra jazza laylin mumaddadi daga nan ya fara magana akan dabbobi mu'amala dabbobi yace wa halla bi ghairi alwajh ya halatta amma ba a fuska ba wasmu a yi wa dabba wato wasu shine yi mata tambari a yi mata alama dabbobi ana yi musu alama saboda bambance su saboda shaida yace ya halatta amma ba a fuska ba saboda ma'aikin Allah ya hana yi wa dabba tambari a fuska wa fil ashhur kira. jazza zaili mumaddadi ko magana shahararriya makaruhi ne yanke jela ta dabba dabba a mata jela babu dalili ma'ana makaruhi ne ba a so saboda zai cutar da dabbar ga ma'arifatin hajman li idrariha bima hakanan a cire wa dabba kamar doki gashin da yake wuyansa a aske masa wannan shi ma yana cutar da shi liqad ikama tadra bihi lil munakkid kolin munakkadi domin dabbobi suna amfani da wannan gashi domin tsare kansu da kuma kore abin da yake cutar da su yake wa fima ci wal mai fakkarihu ah, alkhisa malamai sun ce makaruhi ne ayi wa dabba alkhisa shine a ke ta ayi mata bidiye makaruhi ne inda ba a agnam tumakai ba awakai ba tumakai da awakai rago da da taure su kadai malamai suka ce babu laifi ayi musu a fidiye abin nan adan da ke su amma ba wannan ba makaru ne lita alibi saboda azabtar da dabba ne ya anhu bi musnadi wanda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam kada a cutar da dabba to raguna ne kadai ake musu fidiye domin a amfana da naman su yi kyau amma ba su bara gowar dabbobi ba a yi musu haka saboda haka ne wa qatu qurunin wal adani wa shaqqaha da yake kaho na dabba da kuma kunnuwanta ko keta kunnuwan shakkuwa bila zararin ba tare da dalili ba ba tare da abin yana cutar da dabbar ba idan misali kaho yana cutar da dabbar kamar yana taba mata wani waje ne mata rauni kaga sai a rage wannan ba dai amma har kawai ba za a yanke wa dabba kaho ba ko a yanke mata kunne ba tare da dalili ba ko a tsaga mata kunne wannan abin ke ne bila zararin taghyiru khalqin mu'awwalin an yi haka ya shiga cikin canja halittar Allah da Allah ta'ala ya ba mu labari cewa iblis ya alƙawari ga Allah ta'ala cewa sai ya zuga mutane sun canja halittar Allah to wannan yana daga cikin taghyiru khalqillahi tabaraka wa ta'ala to an hana dabba a yi mata wannan a yanke mata wata gaba sanan malam ya ci gaba da cewa wa harim khisa al-adamiyina adamiyina kullihim amma dan adam haramun ne a yi mata dandake a yi mata fide. cewa fi kisasin min zalumin wa mu'tadi sai dai idan shi ma yewa wani za a yi kisasi ya cutar da wani ya yanke masa yan na shi ma za a yanke nashi wannan kuma kisasi shine alama abin da mutum yayi amma haka kawai a zamanin da da ake mallakar bayi sai a dandake bawa saboda yana shiga cikin gidajen mutane sai su dandake wannan malai yake cewa haramun haramun in dai ba kisasi wa yahsunu fil ihram wal hilqatu ma sannan babu laifi a cikin hilli shine wajen harami wal ihram da kuma cikin harami a makka kenan qatlu ma yadur a kashe dabbar da take cutarwa bila naf'in wanda kuma ba ta da amfani ka wa marsadi kamar dabbobi masu cutar da mutane kamar zaki ko kuma damusa wannan da za a kashe saboda ba ta da wani amfani kuma suna cutar da mutane da za a ci karo da su a cikin harami ko a wajen harami a makka ake ce ake nufi ya halatta mutum ya kashe su don kare kansa don tsare cuta wa girbani gairi zari aizan wa shibhiya kuma ya halatta a wato kashe girban sune hankaki wanda yake amma gairi zari ba irin wanda suke gona ba aizan wa shibhiya da makamantan waɗanda su ba sa cutarwa amma waɗanda suke cutarwa ba kamar wanda suke ban alhazai suke cutar da su suna ɗauke musu guziri ko suna lalata musu guziri ya halatta a kashe su amma wanda suke wajen gari a gonaki mai ba ba wani abin nan ba ta cutarwa ba za a taba su tara hasharatul arzi haka nan kwari na bayan kasa dole ta kayyuji su ma ba za a taba su da ba wani dalili da za a kashe su ba tare da kaidi ba ba tare da kaidi ba za a kashe su kwari wanda suke kai kawo sai dai in suna cutarwa yadda ka bakin wa barbusin wa fa'rin wa akrabi wa dabrin wa hayyatin wa shibhil mu'addadi amma wa'anda suke cutarwa ana iya kashe su ka bakin kamar sauro wa barbutin da kudin cizo wa farin da bera wa akrabin da kuma kunama wannan duk za a iya kashe saboda suna cutarwa wa dabrin da kuma kamar zanzaro ko kuma wannan wanda yake harbin mutane wanda yake harbin mutane wannan kwara dabr kamar kudin zuma ne amma ba ba zuma bane bai da amfani shi ma yana harbin mutane wa da macizai wa shibhi al da irin waɗannan duka ana iya kashe saboda ba su da amfani kuma suna cutar da mutane to sai ma yake wa yukrahu qatlun naml illa ma al ba a so a kashe tururuwa sai dai in tana cutarwa illa ma al'aza sai dai in tana cutarwa bihi in akwai cuta tare da ita wakrahan bin nari ihraqi mufsidi ihraqa mufsidi kuma makaruhi ne a kona duk wani mabarnaci da wuta ihraka mufsid wayannan abubuwan da aka ambata suna tutar ko ba ka kamar tauro kamar kudin cizo da makamantan wayannan suna tutar da mutum to babu laifi a kashe su amma ba da konawa da wuta ba shi ne ce tuturuwa makaruhi ne a kashe su in ba suna tutarwa ba me yasa saboda hadisi da yazo dalilin da yasa malai ka wannan magana ya zo a cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace nazala nazala nabiyyun min al-anbiya abin nan tahta shajaratin falagathu fala falagathu namlatun wani annabi cikin annabawa yana tafiya sai ya zauna karkashin wata bishiya don ya huta falagathu namlatun sai wata tururuwa ta cije shi fa amara bi jihadi fa ukhrij sai yace a dauke kayansa daga inda ya sauka din tun ba a haraka karyatan sannan yasa yace a sa wuta a wannan taron tururuwa gidan tururuwa yace a sa wuta a kona fa au Allahu ilaihi sai Allah ya yace ya saukan masa da wahayi ilaihi zuwa gare shi amin ajli alla gazatka namla dan kawai tururuwa ta cije ka ko kuma guda daya a harakta umma Za ka kona al'umma min al'umani daga al'ummomi to sabbihu suna yin tasbihi suna tsarkake Allah guda ɗaya kawai don ta cutar da kai suka haɗe su duka ka kona su fa halla namlatan wahid ai da ce ka dauki guda ɗaya in kana tuhumar cewa ta ce je ka kashe ta amma al'umma wata ke tasbihi dan me za ka kashe ta aka yi wannan annabi wahayi ga kenan an hana cewa kada a ƙona. gidan tururuwa amma ka ganin ce aka yi kada a kona domin shi kona waye shi kuma malam cewa ya wayi kurahu katulun namli ba a so a kashe tururuwa illa ma al'aza domin ai tururuwa ta kan yi gida a cikin mutane a gidajen mutane to idan dai ba tana cutarwa ba ba za a kore ta daga waje ba tana gefe tana harkar ta kai ma kana gefe sai dai idan ba ka so za ta cutar da kai to wannan kuma babu laifi ka gusar da ita da abin da ya kamata amma ban da wuta ga wannan hadisin ya nuna ba a kona wani abu mai rai da wuta domin Allah ya yi wahayi hadisi ne ce ga wannan annabi dan me za ka kona su da wuta to kaga sai aka hana abin nan kashe dabba da wuta ko wani kowa ne ma duk abu mai rai ba a kashe shi da wuta Imam ahmad abu Dawud Allah ya musu rahama sai hadisi daga Abdullahi da Abbas Allah kara musu yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in min ad-dawab ya hana a kashe hudu daga cikin dabbobi nau'i hudu ya hana manzo Allah ya hana a kashe su sallallahu alaihi wasallam yace namla tururuwa to ga hadisin da malam yace ba a kashe tururuwa wan nahla da kudan zuma wal hudud da tsuntsun nan hudhuda was surat da kuma wata tsuntsuwa as-surat as-surat ah, kamar shirwa ce kamar yadda zamu gani zai faɗa nan gaba kamar shirwa ita ce surat wata tsuntsuwa ce mai farauta to wayannan guda hudun a wannan hadisi kuma ya yace isnaduhu jayyid hadisin yana da isnadi mai kyau saboda ka annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam a kashe waɗannan dabbobi guda hudu guda hudu na farko tururuwa na biyu kudan zuma na uku tsuntsu alhuda huda na biyar kuma surat shine kamar shirwa wata tsuntsuwa ce mai farauta to kaga wannan ya nuna makaru ne a kashe waɗannan abubuwa tun da ba sa cutarwa tun da ba sa cutarwa sai ma da yake wakrahan bin nari iraka musuli cewa makaruhi ne kashe duk wani abin da yake cutar da kai da wuta ko da yana cutar da kai ba za a kashe shi da da wuta ba don Allah ya hana Ga shi a wancan hadisin da makaranta yake aka yi wahayi ga wannan annabi don me ka kona al'umma take tasiri kuma za mu karanta hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'adhibu bin nar illa rabban nar inna an-nar la yu'adhabu biha illa la yu'adhibu biha illa Allah hadisi ko Imam al-Bukhari ne rawaito manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam inna an-nar ita wuta la yu'adhibu biha illa Allah ba wanda yake azaba da ita in ba Allah ba saboda ka haramun ne wani yace zai yi wa wani dabba wata dabba ko wani azaba da wuta dan yayi laifi ya yi laifi sai dai a yi masa kitaci a rama abin da ya yi ko kuma a yi masa hukunci daidai da laifinsa amma sa wuta musulunci ya hana ko duk abu mai rai da wuta ko da ƙwari ne ko da kwari ne ba za a sa musu wuta ba sai wani ya tana min da maganar irin wannan abin nan na zamani da ake yi wannan abin nan da yake maganin ƙwari wani ah, wani shokin da ake yi wani abin nan inji da za a rataya duk kwanan da ya shiga sai ka ji cu ya goni saboda wuta ce to ga kuma mu a musulunci an hana ko na duk wani mai cutarwa da wuta sai dai a fesa masa magani ko a zuba a koda gona mai wuta amma dai wuta manzo Allah ya ce ba wanda yake azaba da wuta sai ubangijin wuta saboda haka wannan abun bai halarta a sa ba saboda ah, wannan hadisin na makaranta ولو قيل بالتعليم ثم أجيز, ثم أجيز ما أذن لم يذل, لم يذل إلا به لم أبعده وما أنا قاش ما لم كما يكا وتمغنا يتي ولو قيل جازاء شيء بالتعليم an haramta ne kada a kashe wata dabba da wuta tun daga hadisi ya ko sai ce sun ma'ujiza amma ana iya cewa ya halatta ma'azan idan abin yana cutarwa lam yazul kuma an kasa kawar da shi illa bihi sai da wutar lam ubaidi yace ni ba na ganin abin yana da nisa cewa ana yi amfani da wutar cewa an yi amfani da duk wani abin da ake so a a yi magani amma abin yaƙi magantuwa sai yace to in ya zama dole sai da wutar to ina ganin lamu idi ba abu ne nan manesarci ba ana iya amfani da wutar in ya zama ba makawa sai kadai da wutar ne za a iya kawar da wannan abin da yake da cutarwa an gane ku malamai suka ce wannan kamar yadda masu suka ce ishtihadin shi malamin ne mai wannan littafi shi yana ganin a wajen malamai dai an ce haramun ne ko kuma makaruni ne kara su ta harin ba a so a kona wata dabba da wuta mai rai to amma shi ma yace idan dabbar ko abin da yake mai cutarwa ba zai bushe ba sai da wutar an yi amfani da duk wani abu an kasa magancewa yace shi yana ganin ba abu ne mane tanci ba a yi amfani da wuta domin maganin abin da yake cutarwa wa yahrumu ilkal hutu fi nari nar lam yamut wa kulhu bima yahwi wa in lam yuqaddad yace wa yahrumu ilkal hutu haramun ne a jefa kifi fi nari a wuta lam ya mutu ransa tunda shi kifi ba ba a yanka shi to kada mutum kawai ya sa mai a kan wuta ko ya jefa kawai da ransa kuma ya jefa shi a wuta wannan nafsin abin da aka hana dinnan ne shine wannan saboda haka ba daidai bane haramun ne a jefa kifi a wuta lam ya mutu wanda bai mutu ba wa kulhu bima yahwi amma idan ko dai ka kashe shi kafin ka sa shi ka yanka shi ka sa abin nan wuta kuma ya halatta wa kunu ka ce kibi ma ya awi da abin da yake tare da shi wa illam yuqaddadi ko da ba a busar da shi ba ma'ana ba a bar shi ya bushe ba ya halatta ka ci da duk abin da yake tare da shi amma dai ba tare da ka azabtar da shi ba sai ka bari ya mutu ko ka yanka shi ko kuma ka bar shi ya mutu a waje sai kuma ka ka sa a cikin wuta amma ka sa yana da rai wannan ma ne yake haramun ne saboda yana yana cikin abin da dai annabi ya hana salasalama a azabtar da halittun Allah annabi ya hada ta'zib wato ta'zibul haywan azabtar da halittun Allah ba manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma annabi yace ukulhu bima yahwi ka ci kifi da duk abin da yake tattare da shi amma ina ga aiban da kai ko in amma in tana taunuwa ita ma sai a ci ko ba ko kulhu bima yahwi yace ka ci duk abin da yake tare da shi shi babu haram a cikin sa wa illam yukaddali ko da ba a kusa da shi wa kan jawaza ashabu tashmit al-qasdihim al-ashab yace malamai na mazhabar hanbaliya tunda shi ba hanbali yana mazhabar hanbaliya yake intima'i zuwa gare an gane ko hmm. shi yasa yake al-ashab yana nufin mutanen mazhabar sa malamai a mazhabar hanbaliya jawaza sun halatta tashmit al-qasdihim a sanya wato al-qasd wato wani zare ne da ake samu daga wata tsutsa wata tsutsa da take fitar da zare a zamanin da ita ake reno tsutsar idan ta yi tana yin ana ce da tana yin wani kashi to wannan kashin za a ga zare ne wanda ake ɗiba ana ana saka da shi to idan ta tara wannan zaren kuma sai ta buya a cikinsa sai ta buya a cikinsa babu yadda za a tsintsince ta in ana so a yi amfani da abin da ta abin nan to sai a je a sa a rana ba ta sa rana sai rana ta kona ta to shine yace sun ce babu laifi a yi haka nan wa tasqina dabburin bayin hayaki ga zanzaro wasu kwari waɗanda suke cutarwa ana iya musu hayaki wa shayyan kadi wa shayyan da kuma ashayyu shine wato konawa da abin konawa wa shayyan kadi. abu bai ya ambata tadkhin da kuma ashayyu ko dai sa hayaki wanda shi ne wanda ya halatta wannan babu damuwa a sa hayaki ko wani magani domin a kori abin da yake cutarwa to ya gaya mana a can bayan cewa in ya gagara ba dole sai dai amfani da abin konawa a mukan abin kona abin da yake kona abu ya ce in ba makawa sai da wannan za a yi magani ana iya amfani da shi ana iya amfani da shi ana iya amfani da shi shi wannan tutar da take yin wannan sakar ita bayan da za a tsintsince ta da hannu to sai a kai rana a zube abin duka a rana to rana kuma tana cutar da dabbar za ta mutu suka ce to ai an ce kada a azabtar da abin nan wannan kuma ya azabtar suka ce to ai ba ai hakan ba kuma ba za a samu abin amfanin to saboda haka suka ce babu laifi a sa a sa ta a rana domin a dauki zarar ita kuma ta mutu a cikin rana ko kuma a sanya hayaki domin koran zanzaro ko makamantan wani wa yi wa yukrahu li yi shari'a an fi dhifza'in an ana a shari'a kashe abin nan abin kwado dabda an ana kashe kwadi yadda na fairin da tsuntsu shine wannan surar din da ya gaya mana a baya yadda na fairin da tsuntsaye kamar shirwa shibhizaini wa huda makamancin wannan wato shibhi zai da makamantan waɗannan wa huda da kuma tsuntsu huda huda an hana a kashe shi an hana a kashe shi a nan ma yana cewa shari'a ta hana kashe kwado ba a so a kashe kwado shari'a ta hana kashe kwado tunda shi mai illa shi ba a cikin mutane ke zama ba a cikin ruwa yake kuma baya shiga cikin mutane to don me za a kashe shi babu dalili wani mutum hadisin imamu ahmad da abu dawud da allah ya musu rahama sun rawaito wani mutum ya zo wajen Maza allah sallallahu alaihi wasallama yana tambaya amma shi likita tabib an jifza ya aluha fi dawa'in cewa yana ɗaukan kwado ya kashe shi ya yi magani da shi fana hagu an a ce Maza allah sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kashe kwado ya hana shi shi kaga magani ma yake da kwado sai aka hana to bari ne dan daibat ake cewa saboda kar mu manta an ce an hana abin nan kashe kwado a can baya mun karanta cewa an hana amfani da haram wajen yin magani an gane ku to duk abin da aka haramta to za ka ai ba a mu'amala da shi ba a ci ko ba ka duk abin da an haramta kuma an haramta sai da shi saboda lokacin da wani mutum ya kawo kyautar giya ga Maza Allah salatu bai san haramun ba ce sai kawo sarka ta giya jaka babba ta giya ce ya ba in Allah kyauta na kama sai manzo Allah ya ce subhanallah ai haramun ne ba a shan giya sai wani mutum a kusa da da shi sai ce to ka je ka sayar da ita kawai ka je ka sayar da ita tunda ba a ba a karba ba abin nan ka je ka sayar da ita sai manzan Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam sai ce inna Allah idza harrama sai an harrama bai abu idan ya haramta cin abu to ya haramta kuma sai da shi ya haramta sai da shi kaga sai aka hana giya da yake mata je ka saida dan ka amfana da kudin ka tunda su a lokacin suna ganin kamar ko da ke ai giya wani abu ne na kudi tunda sana'anta ta ake ko ba ka ba to sai yace ka je ka sayar ka samu kudin ka tunda an hana sha to ka sai da sai a a'a in Allah ya hana cin abu idan harama eh, Allah shay'an an harrama akalahu bai abu. to an haramta ci an haramta saidawa abinda aka haramta to anan an haramta shan giya ko kuma wanda Allah ya ce haramta sayarwa ga hadisi ma da kai da anta wanda yake yi da wanda yake saidawa da wanda yake sha ila akhiri ko ba haka ba to sai mu jera abubuwa waɗanda suke haramun ko ba haka ba kaga wannan ake cewa sai da mana ga wanda ya ci zai kamar wanda ba musulmi bai zai sha ba kai karkar hukununka karka yi asara da ai sana'a kai sai aka ce an Allah ya haramta abu ya haramta kuma sai da shi kaga ba za a sai da giya ba ko to sai da abin nan fa jakin gida ga waɗanda suke ci yan kudu wanda suke ci wanda ba za a sai da jaki dan a ci ha ba za amma za a sai da shi dan a yi ne a yi a yi ma a dora kaya amma don a ci ba za a sai da shi ba kowa ya san su ba ba da aiki suke da jakuna ba bare yanzu ma wake ake da jaki ba kawai su kawai ci take nama ne to haramun ne ka sai musu ko ba haka haka nan ba haya da ake kwashewa ba haya halal ne najasa ne najasa kuma haram ba ba za a sai da najasa kamar mushe za ka je ka ɗau mushe ne ka je ka sai da wanda yake abin nan a'a an hana ma amfani da wani mai sashe da mushi in dai ba abin da aka yi togaciya ba shine kadai fatar aka ce a jimi amma ba za a ci mushe ba kuma ba za a yi ne ba sai da shi ba kamar da giya to ba haya ba a ce a je gona a yi take da shi ba ya na mutum ba na jinsa ba ne za a sai da shi ba ga ce nan ba za a sai da shi ba ai na jinsa ne ya za a sai da jinsa ko ba haka kwarai daga cikin ko. to abin nan fa idan mutum yana sana'ar sassaka in ya yi abin nan gunki misali na sassaka tunda shi dai ba bauta ba yake <laughs> kuma ya ado da shi musulmi baya aje gunki sai ta ai wasu suna saya su ba musulmi ne zai sassaka ya saida musu a duk wannan abu ne wanda yake ba daidai ba to amma yanzu kaga anan arewa kasuwar kwadi wanda ya san kasuwar kwaji za mu ga documentary kan yadda ake sai a ce ai ba mu muke ci ba muna sayo masu ci to nafsu ga an koma akwai kasuwar kwaji kuma mace Allah tana tana abin nan tana ci sosai ko da kudi ake sosai da kwaji saboda akwai kabilu suna cin kwaji kuma yan China ma suna cin kwaji to shi kuma kwadan an hana aini to abinda aka hana kashewa an hana aji in aka hana kuma hana ce haramun ne ya zama kuma sai da shi ma haramun to dai irin wayannan gashi mutanen mu tana yi amma an gaya musu sai ce ai sana'a ce ai sana'a ta haram ce sana'a ta haram wannan ba daidai bane ba daidai bane sai da duk abin da yake haramun ne ba za a abin da yake shari'a ta haramta ba za a sai da shi ba ba za a sai tunda haramun ne na jisa ko na jisa ko kuma abin da yake haram kamar giya haka an hana shanta an hana sai da ita haka nan duk abin da aka hana abin nan din shi a kashe shi cikin dabbobi kamar misali maciji maciji za a ci maciji yana cikin dabbobi masu cutarwa an ce a kashe shi kaga ba za a ci wakil haka kwazo da makamantarsu to shine ba da yake wa da dawabul ma'i ghaira dafadi'i a can ya yi bayani ko hadisi karra ya hana kashe kwazo da kuma abin nan shi ne shirwa wanda take daukan abin nan sai dai in ita ma tana cutarwa take dauke yayan tsaki ko makamata da kuma hudu hudu hudu hudu ma tsuntsun an hana kashe shi to amma wa Allah jawabul mai malaka ya halatta dukkan wata dabbar da ke ruwa mutum ya kama ya ci gaira da fazai amma banda kwazo shi kan mun karanta cewa tunda aka hana kashe shi an hana jinsa to kaga ne yace wa alla dawabul ma'i ghaira dafaji'i wa yahrumu timsahun ala al muta'akkidi haka nan kada ita ma haramce bisa magana mai karfi kada ma haramce bisa magana mai karfi in ji malam dabbobin ruwa Allah ya halatta a cikin alkur'ani wa illa lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara wa hurrima alaykum saydul bahri ma dumtum hurma ya halatta ji Allah tabaraka wa ta'ala sayyidul bahr ku yi farautar ruwa in kun yi niyya da aikin hajji ko umra farautar ruwa ba hana ku amma tudu aka hana ku wanda yake kan tudu shi aka hana amma da ruwa an halatta malamai suka ce wa ta'abuhu dinnan ta'abuhu suka ce sayyidul bahr wanda zaka yi farauta rayayye ka kamu shine sayyidul bahri ta'am kuma wanda ya riga ya mutu a ruwa shine ta'abuhu sai Allah ya ce mata'allakum walil sayyara ma'ana Allah ya halatta ku ci a matsayin mata abin daɗi da za ku ci ku rayu ya halatta mutum ya yi farauta ya ci abin da yake ruwa haka nan kuma in ya mutu a ruwan dabbobin ruwa ya halatta a yi a ci ya halatta a ci ne malamai suka ce ma'anar fa'amuhu wanda ya mutu a ruwa in dabba a ruwa take kana iya ta mutu a ruwa kawai sai ka Ba ka bukatar ka ce kayan kashe ce ya halatta a ci ga hadisi nan wanda aka rawaito Ah, abu da Allah kara masa yadda ya rawaito hadisi cewa wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah muna yin tafiya akan ruwa ah, wa nahmilu ma'ana qalila min al-ma in zam akwai ruwan sha tunda suna hawa teku mai zargi ne amma akwai ruwa da muke ɗauka da shi dan mu rika sha a halin muna cikin teku to kuma in mun shanye muka ci zame alwala shi kaɗan ne zai kare kuma ba za mu iya shan ruwan ah, kogin teku ba sai maza Allah ya ce salatalama huwa sahur huwa al mai tattu shi ruwan kogi ai halal ne ruwan ka iya alwala da shi ba da wata damu zartsin ba zai hana yin alwala ba sannan kuma abin da ya mutu a ciki ya halatta kaci ta ya nuna dabbar da ta mutu a ruwa ba sai an yanka ta ba za a iya ci amma nan sai ce mai banda at ita ce a ah, kada banda kada ita ce al-timsal sai yace a illa al annahu tabwa saboda yana cikin dabbobi masu farauta masu fika masu farauta kaga shi ai farauta yake yi kuma akwai maciji a cikin ruwa shi ma kaga macijin ruwa yana cutarwa da irin wayannan masu cutarwa su banda su a ciki to kuma kaga wannan yi ta'alili ne da wani hadisi da ba ma'ana ya faɗi illar rashin cin kada da macijin ruwa da duk wani abu mai cutarwa a ruwa haramun ne mai hujja a ƙur'ani mai hujja a ƙur'ani nan dai ga mun karanta uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum ga hadisi huwa tsaruru ma'u alhillu kaga ya nuna komai za a iya ce a ruwa tunda bai toga ce ba sai ya keɓe wani abu ya ce ban da shi to amma wata ayar ta ce banda abin da yake cutarwa ko a ruwa ko a tudu wata aya ce na na a wannan arzaza <laughs> kula da zufar ba shi bane ba ayar ba ayar da take haramta duk abin da yake ko ruwa ko tudu kowane iri ne in dai yana cutarwa in dai yana cutarwa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ne khaba'ith jami'in khabith ne khabith duk wani abu mai cutarwa Allah yana tuffanta manzon Allah sallama cewa daga cikin tsofofinsa yana halatta duk abin da yake tayyib mai tsarki ne wanda baya cutarwa amma yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta wanda yake yana hana duk abin da yake mai cutarwa ashe batun duk abin da yake mai cutarwa ne wannan aya ta yi ta ta dauke shi banda banda shi saboda me duk abin da yake khabisi ne an hana a yi amfani da shi mutum ya ci ko a ruwa ne ko a tudu saboda haka wannan cikin dabbobi wanda suke masu cutarwa ruwa banda su banda su saboda khabis duk abin da yake khabis ne ba za a yi mu'amalanci ba sannan kuma saba masu farauta su ma dama hadisi ya tabbatar an haramta cin zakoki kamar zaki da musa kare da jinsin wayannan dabbobi haramun ne hadisi manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam shine malin ce wa ya haramu tinsamun alal haramun ne a cika da bisa magana mai karfi wa ya haramu madhburun min al hayawani wal wal wal ah, min al hayawani wal mustim min tayr li aghrad mu'tadi wal mustim min tayr wa harin masburun min al-hayawan haramun ne a ci dabbar da aka kashe ta masbur ta hanyar daure ta a rika harbinta shine masbur kamar a maida ita a bar gwaji a daure ta ana gwada harbi akan in ta mutu haramun ne a ci wannan dabba shine masbur masbur an hana sannan sai ce wal muttim min tayrin li azradi mu'tadi shi ma muslim min tsairin wanda aka daure shi na tsuntsu wanda aka daure shi muslim daga abin nan ne wato wanda aka gurfanar da shi aka daure yace al-masbur ma qutila sabran an ce al-masbur abinda aka kashe shi sabran a daure shi ayi ta har kashe shi haramun ne a ci haka kuma an yurba thumma yurma biramya, a daure shi a rika harbi duk wannan haramun ne ba za a a ci wannan dabbar ba za a ci wannan dabbar ba me yasa saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda wata rana yazo yana wucewa a cikin garin Madina sai ya ga wasu matasa sun daure wata tsuntsuwa ko kaza suna gwajin harbi a kanta hadisi yace marra bin umar bi fitiyan bin quraish kan nasa tayran wa hum yarmunahu sun daure wani tsuntsu suna harbi kad ja'alu li sahibi at kulla kullu khafiatin min nabli suna ta harbin su da kibiya falamma ra'u ibnu umar tafarraqu da yazo suka ga abdullahi dan umar ashe da ma yana hana su haka sai dai suka gudu fa qala umar man fa'ala hadha la'anahu allah wanda ya aikata wannan Allah ya la'ace shi domin inna rasulullah ta sallama la'ana man ittakhadha shay'an sihru gharaban manzo Allah ya la'anci mana yayi tsinuwa ga wanda ya kama duk abu mai rai ya mai da shi abun gwaji na harbi to kaga abu an yi tsinuwa akan wannan dabbar za a ci abin da aka ne ba ba za a ci ba saboda an yi tsinuwa akan mai aikata wannan wannan hadisi imam muslim ne ya fitar da shi an gane ko to haka ne duk tsuntsun da aka tsare ko wata dabba ake mata ake gwajin harbi a kanta ba za a ce sai ce li a garabi muhtadi saboda dalilin ta'addanci mana yin abin da bai kamata ba wa in tara fil mazuri fil batni maitatan tahillu wa hab wa habbar rauti harrin bi aukati yace wa in tara fil mazuri fil batni maitatan idan ka yanka dabba wa in tara sai kaga fil mazbuhi a cikin dabbar da ka yanka fil batni maitatan a cikin ta ashe tana da ainihin wato jariri tana dan tare a cikin dabba tana da ciki sai aka yanka ta sai aka tadda dan ga halittar sanan a cikin mahaifiyarsa sai yake ta tahillu ya halatta a ci wannan wanda yake cikin ɗan tayan ba tare da an yanka shi ba shi tunda an yanka uwar yanka uwar ya wadatar ba sai an yanka abin da yake cikin ta ba shine yace wa inta fil mazui fil batni maytatan ka yanka dabba da aka fede sai aka ga da a cikin ta amma maita ya mutu ya mutu to na ya halatta a cikin tahillu yace wa habbar rauti harrib li aukadi amma abin da yake cikin dabbar na kashi arraut shi kan haramun ne a cikin bai da amfani cuta ce cuta ce shi ne yake wa habbar rauti harrib li aukadi wannan magana ce mai karfi cewa abin da yake cikin dabba na kazanta na kashi da waye shi ba za a ce ba amma in an samu dan tayi a cikin ta ya mutu to ya halatta ai ne to in bai mutu ba fa a ah? sai a yanka shi mana ai sai kuma sai aka fitar da shi da sai a yanka shi ai kuma ba za a kyale ya mutu na kyale ya mutu ya zama mushi dan da ya fito da rasu ga hadisin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ah, wanda Abu Dawud da Imam Ahmad suka rawaito anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace zakatul janini zakatu ummihi yankan dan taye da ke cikin uwarsa yankan uwar ne aka yanka uwar ya mutu a cikin ta don an da ya halatta a cikin dan taye jiwa ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi amma da abin da yake kuma mai bai da amfani a cikin shi ko ba za a ba za a yi amfani da shi saboda kamar misali kashin bai da amfani sai dai taki za a yi da shi wa yukrahu qatl al-hirr qatl al-hirr illa ma al-adha wa in mulikat fahdhur idan ghayra mufsidi kuma haramun ne a kashe magi haramun ne a kashe magi wa yukrahu qatl al-hirr to me yasa za a kashe ta sai dai in mun koma ma al-adha a can baya dan tana ne cutarwa ta zama tana da illa za ta cutar sosai a ce a amma babu dalili dan me za ka ce shine ce wai kurahu katul hirri illa ma al'ada sai dai in za ta za tana cutarwa to sai a kashe ta saboda cutarwa amma in ba haka ba babu dalilin da za a kashe mage wai mulikat in ko wani ya mallake ta mallakar wani ne idan gaira mufsidi to in ka kashe ta zaka biya shi abin da ka kashe in mallakar wani ne kuma ba ta cutarwa ka kashe ta to za ka biya wanda ka kashe masa mage da haka mage ba za a kashe ta kawai ko da ba ta kowa ba ce in dai ba cutarwa take yi sai dai cutarwa ya halatta a kashe kuma mun karanta hadisin wannan matar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta shiga wuta a dalilin mage ha saboda ta tsare magen ha ta tsare ta lam tuf'imha wa lam tada'aha ta'kul min khashash al-ard bata ba ta abinci ba ko bata bari ta je ta nemi ta yi farauta ta ci ba ta daure ta har ta mutu sai ya zamo dalilin shigar ta wuta ya zamo dalilin shigar ta ta kenan babu dalili da za a kashe dabba in dai ba tana cutarwa tana cutarwa babu dalilin kashe ta shi yasa ce wa in mulika in ko mallakar wani ne to fa zarka kiyaya idan da mufsid domin idan ka wani ne yake yake da magensa ka kashe mata to kayi ta'addi kayi ta'addi kayi abin nan ta'addi da ake cewa kayi laifi saboda haka zaka biya shi in ya kai ka kara saboda babu dalilin da za ka kashe masa mai wataƙila yana ajiye ta a gida tunda ita ya halatta ajiye ta a gida ita ba a hana ba kare ne aka hana aje shi a gida amma mage ba a hana ajiye shi a gida ba domin manzalar sassanar ya ce ina haminar tsawafi tana kai kawo a gida kuma ba ta da cutarwa dai ba wani abu take mai illa ba ba za a kashe ta amma kuma an hana cinikinta an hana cinikinta sai dai a bada ita kyauta an hana cinikinta ba a cinikin mage misali ka je ka siyo mage da kuɗi sai dai in ka gani wani ya magensa yana ta ta haifi ya ka ce ba ka ce ba amma ba zai ce ka saya ba yan bi saboda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam cinikin magi ya hana kudin kare da magi ba a sai da su ga hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace zajara annabi sallallahu alaihi salama an tamanin kalbi wattin nauri manzon Allah ya hana sallallahu alaihi salama cin kudin mage da kuma kare a sai da su a ci kudin manzan Allah ya hana domin kudin kazanta ne domin kudin kazanta ne kudin kazanta ne malikin mafihi zararun wa nafin kabashikin wa kalbin wa fahadin لاكتساب التصيد إذا لم تكن ملكا فأنت مخير وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقدد يتي وما فيه da take cutarwa mafi idrar dabba da take cutarwa wa nafa kuma tana amfani a dai bangaren tana da cuta kuma tana da amfani ka ba shi kamar shaho da ake yin farauta da shi shine shi irin shaho da mutane suke reno domin yin farauta musamman kasashen larabawa wa kalbin da kare da ake reno don a yi farauta da shi wa fahadin da kuma damuta liqtisadi tasayyudi wanda ake koya musu farauta idan lam takun milkan idan ba mulkin wani bane fa anta mukhayyab an baka zaki in ba wani ne ya mallaka ba an baka zaki ma'ana me aka baka zaki cewa ko ka kyale su ko ka kashe su in suna cutar da kai dama duk abin da baya cutarwa ba za a kashe shi amma in yana cutarwa kuma ba mulkin wani bane to kana damar ka kashe shi ko da ko yana da amfani yana da cuta ko da mai ba mai cutarwa kadai ba yana da kamar kare misali ai yana yin gadi yana yin farauta to irin wayannan wannan shago to to anta muka fa anta yarun an baka zati wa in mulikat amma in wani ne ya mallake su fahzur ka kiyaya kada ka kashe su wa in tuzi faka dudi amma in suna cutar da kai zaka dau fansa akan su in sana ko da mallakar wani in ya cuce ka ba za ka kyale ba ko da karen wani ne ya cije ka to kana dama ka ka kashe shi saboda ya riga ya cutar me shi in ya je kai kara sai a ce ai yana cutarwa an gane ko shi yasa yace wa in mulikat in wani ya mallaki waɗannan da aka ambata fahzur kada ka taba su wa in tuzi amma in suka cutar da kai faqdudi karama ma'ana ka kashe su ka kashe su saboda me a suna cutarwa saboda suna cutarwa wa ma lam yakun fihi intifa'un wala adan abinda bai da amfani kuma bai da cutarwa ka dole zubabin lam yadur kurhahu fadi kamar misali abinda shi bai da wani amfani kuma bai cutarwa bai da amfani kuma baya cutarwa wa amma lam yakun fihi intifa'un wala adan ba amfani ba cuta ka dole zubabin kamar bin nan tsutsa ta ta ta zuba shine kuda ko wata tsutsa da da take a wani waje misali ita ba ta da wani amfani kuma in dai ba dalili ba tana ke wani wajen da ba baka da alaka da shi ba zai cutar da kai lam ya durra wadda ba ta cutarwa kurhahu to an karhanta ka taba wannan an karhanta ka taba shi saboda baka bukatar taba shi abinda baya da cuta kuma baya ba yau da wani ba zai amfani kawai sai ka kyale shi kawai ba za ka ce kawai baka sai dai in yana mahallin da kake kana so kawai da shi to wannan kuma amma in ba haka ba yana wani wajen ka bi shi ka ce za ka taba babu dalili akan wani ba bukatar kai haka makaruhi ne in jimala makaruhi ne kuma al'amari ne ya ce ah, muwattan mai karfi karhancin ba a so ka taba abinda baya cutar da kai kuma ba zai ma amfani ba to me ya alaka ka shi sai ka kyale shi وما حل للمضطر حل لمكره وما لا فلا غير الأمور بأوكله وما حل للمضطر حل لمكره duk abin da aka halatta wa mutsarri wanda yake cikin larura halla li mukrahi ya halatta wanda aka hana aka aka tilasta shi yayi amfani da shi wa ma halla lil mutsarri wanda yake halin tafiya bulaguro a cikin daji abincin sa ya kare guzuri sai ya tadda mushi zai ci ko ba zai ci ba dan me saboda qur'ani yace illa mabturitum ilai ga qur'ani yayi bayani abin da yake ba za ka bari ka halaka ba alhali kana da abin da zaka ci ko da mushi ne ka rayu zaka ci iya bukatar ka in ka samu na halal sai ka zubar da wani sanan mutum ne ya shake da wani abu wani abu ya shake masa wuya ya rasa abin da zai kama domin ya gusar da wannan abin da ya shaka ya shake masa wuya yana da kawai sai ga kwalbar giya ita kadai ya gano kusa ya zai sai ya bari abin ya shake ya halaka shi a sai ya dauka ya kwankwada abin da zai tafiyar da shi wannan cikin istirar kaga misali guda biyu na abin da yake lilmustar yana cikin larura da yake so ya halaka sai yake halale mukrahin idan mutum aka kama shi aka ce in baka ci wannan mushen ba za a kashe ka to halla ya halatta ya ci kamar wancan da yake ci shi ba ya shiga da ruwa ko aka kama shi aka ce in baka kwaɗi giyan nan ba za a halaka ka ga makami to sai ya kwakwada saboda kada a kashe shi shine li mukrahi wa ma la fala amma abinda bai halatta ga musarri ba to bai halatta ga mukrahi ba mun ba da misalin abu biyu wanda ya halatta ga wanda yake cikin larura ko yana zai ba abinci sai mushi inda bai ji ba zai halatta ya ga abu ya shaƙe shi ba abin da zai kusan masa sai abin da ya samu na haram shine giya ko ya halatta ga mutsarri ya halatta ga mukra to amma abin da bai halatta ga mutsarri ba ko bai halatta ga mukrahi ba kamar me misali guda biyu shi ma kamar me inda bai halatta ga wancan ba to kuma bai halatta ga wannan abubuwa da aka ambata ta kamar me kenan abinda bai halatta ga wanda yake cikin larura ba ga sunan da yawa ha kamar sata wayar ce kamar sata ba yana ina yin wala to ya ce cin kudin kai ma'ana bai halatta ga mutsari ba wanda yake cikin zai halaka ya kama wani ne mace ba a sai ta abu ga wani a ce kai kamar kawo sai dai a ce kamar ya kama wani mutum eh to iya kama wani mutum sai a yaya sai ce sai wani mutsari in yi ta yin bai bayar wani ka aika ma fashi ya ka ba shi ka gudu da halaye a'a misalin da za a bayar shine kamar wani ya ce irin yadda mutane suke yana cikin halin kunci in bai ci kudin riba ba ba zai rayu ba a tunaninsa ya halatta ya ci kudin riba yana gani yana cikin larura bayi da abinci a gida iyalansa suna asibiti bayi a ce ba kudin da zai samu sai na riba a ce ga kudin riba shi kadai zai samu kudin riba cin kudin riba halal ne haramun ne to ai shi babu damar da zaka ce ya halatta ka ci ba inda aka baka kofa a ce ka kai kudin riba saboda kana so ka rayu ba abin da zaka ci sai dai wannan kudin riba din ko kuma mutum ya ce misali yana cikin larura yana buƙatar mata ba zai rayu ba sai yayi zina ba da halin yin aure sai zina ko kuma mutum ya ce yana abin nan eh, yana mustarri wanda yake cikin larura an gane ko a ce eh, ya shiga kuncin rayuwa sai ce bari ya rataye kansa ya huta ya halatta ha to in duk wanda ba su halatta ba ga mustarri ga wanda yake mutu to bai halatta ga mukrahi ba wanda aka tilasta ba za a ce in baka je ka misali a aje mace an baka yi zana da ba za a kashe ka ko kuma a baka makami a ce in baka kashe wani ba za a kashe ka to duk wannan ba za a bai halatta kai hakan ba bai halatta kai hakan ba wani ya tilasta ka akan abin da yake haramun ne akwai inda ya halatta akwai abin da bai halatta wancan biyan an ambata cewa amma waɗannan duk bai halatta ba shine ma ne ba da misali da ne gashi nan misalin da ya kawo misali wanda bai halatta ga mukrahi ba kamar kisan kai misali kamar tilastawa akan waɗancan ayyukan da aka ambata cewa in ba kai ba za a kashe ka saboda suna cewa mutum ya ce misali ga mace in ba kai zina da ita ba za a kashe ka to kaga yanzu magana ake ta me ta rai za a kashe mutum ko to ta yaya mutumin da yake karkashin barazanar kisa kuma zai iya samu yayi ne in dai yayi to kuma ba yanzu bai zama kare ba a da yadda sai ai mutumin da yake cikin tsoro ma ai ba zai iya to in ko ya samu ikon yi to ba ya cikin tsoro za ma to yake in yayi to za a masa haddi malamai suka ce in yayi da gangan yayi saboda ai mutumin da aka ce za a kashe ka ga makami kuma da gaske ai ka san a lokacin yaushe mutum sha'awar za ta yi motsa ko zai yi a da wuya gaskiya saboda yana cikin fargaba to in ko yadda har sha'awar ta ya je ba ta biya bakin na biyan bukata ya har ya iya yiwuwa to ƙarya yake dama yana da ba da ba da gaske abin nan ba ikrahi bane da yadda da ko kuma a ce a tilasta cewa ya kashe wani don shi a kyale shi to da ran shi da na wancan me bambancin su ha din rai ne ai zai kashe ne don baya san a to haka ne ya haku da shi a kashe shi wani eh, in ya kashe wani to a da gangan yayi don shi ya tsira don shi ya tsira to saboda haka duk wannan babu batun ikirahi a nan babu batun tilastawa a ce za a tilasta mutum ya yi fara. akwai abin da ba ba guzuri a ce kamar yadda na faɗa yanzu mutane ce wai ana cikin masifar wahala saboda haka je karɓi rance na ruwa a ai ba a yin haka wannan ba yana baya daga cikin abin da ya halatta ka ce za ka karba don wai ka fita daga cikin kunci sai ma ka fada cikin inuwa ka fada cikin inuwa ba abin da yake halatta wannan me kake cewa ma yana magana da me kake cewa ai ba mun faɗa darasin da ya wuce ba ka nan a to ai mun yi magana magani da giya haramun abin ga hadisi kare ya ce Allah bai sanya warkar al'umma ta cikin abin da ya haramta musu saboda haka bai halatta to har yanzu dai akwai raguwar abin nan ina gaba bai ce nawa ya rage eh, wa ma halal mutarri wa lahu ma al ikrahi af'al mukrahin siwa al qatl wal islam thumma zina kadi shine magana da muka yi wa lahu ma al ikrahi da yake cewa wa ma halalil mustarri halalil mukrahin wa ma la fala ghayra al-qumuri bi awqadi yace abinda ya halatta ga mustarri ya halatta ga mukrahi wanda aka tilasta amma abinda bai halatta ba to ga wanda yake mustarri cikin larura bai halatta ga wanda aka tilasta ba sai ce wa lagun ma al-ikrahi af'alu mukrahi wa lagun yace al-lagun shine magana ta abin nan ya tashiya ma'ali ikrahi tare da tilastawa af'alu mukrah mutum a ce in baka faɗi magana mummuna ba za a kashe ka to faɗar wannan magana tare da ikrahi tilastawa to wannan ya halatta mutum ya faɗi magana saboda hadisin Ammar dan ce Allah ya kara masa ya kamo hanya zai yi hijira ta yi mushrikai suka kama shi suka ce sai ya faɗi mummunar magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba za su kashe shi sai ya faɗa sai suka gyale shi da ya je cikin damuwa wajen manzan Allah ta ya gaya masa ga abin da ya faru sai manzan Allah ya ce wa yin adu fa'ud da magana baki ne illa man ukriha hawa qalbuhu abin da ka faɗa da bakin ka ya zo sai zuciya ta lafiya lau ina da imani sai a to kenan in ma fa in adu fa'ud in suka sake kama ka faɗi abin wannan ba zai cutar da kai ba da ba da sarar imani ne a zuciya an gane ko to shine yake cewa wa lagun ma al af'alu mukrahin yin fadar magana tare da tilastawa af'alu mukrahin ma'ana mutum mutane a tilasta mutum ya faɗi magana mara kyau to wannan babu komai a kansa babu komai a kansa amma siwal katil banda kisa shi kisa idan aka ce ka kashe ko a kashe ka to in ka kashe za a kashe ka dan kayi kisan ka siwal katil wal islam yani fima idza kana mukra alayhi ghayr zimmi wala mustami ko kuma a tilasta mutum ya musulunta sun mazina sannan aikata zina waɗannan kan su ma'al ikrami an tilasta to hukuncin su bai yi ba kamar a kama wani wanda ba musulmi ba a ce in baka ce ka musulunta ba za a kashe kai ce na musulunta na bai musulunta ba saboda musulunta ai yarda ce kuma bai ba ya faɗa kaga bai yi ba musuluncin da eh, yi ba aka wanda aka ce ya kashe wani in ya kashe za a kashe shi domin ba a yadda aka nan zina inda malam ya zo karshen wannan fasali kenan sai hukumul akil wal masaji fasali na gaba zai magana game da al'aklu ladubba na cin abinci sai kuma ya magana kan almasaji ladubban masallatai malam ya ce abubuwa ne guda biyu daban-daban amma dai malam ya haɗa soje da an gani ladubbar cin abinci kamar ba ta da alaka da mai amma dai malam ya hada to dai tun da abin da ya zo masa kenan za mu karanta insha Allah mu ji me ya faɗa game da ladubban cin abinci da kuma ladubban masallaci walhamdulillahi rabbil alamin na'am shirai ai sunan shirai ba a magana ɗaya ko biyu eh, ba a magana ɗaya ko biyu a ce in bai yi ba za a kashe duk gidansu a ba zai kashe ba ba zai ba zai ba na idan misalin idan mutane goma suka zuka shi mutane duk za ka ce da rai sunan shi rai kamar yadda kowane ɗaya yake da rai shi ma wannan yana da a shari'a in mutane suka hazu har yake sai na umar yake ta kamar yadda uwa yake bala abin nan inda ta mala alai ahlus sana'a mutanen garin sana'a suka hazu kan kashe mutum ɗaya duk sai in kashe su to ba wannan gudur ba wannan hanzari a yi hukunci da wuta mai ba a wannan ai ba ce aka yi zo ka kama ba wanda ya kama ba shi yi wa ya kashe kansa a wannan lafiya lokai kowa ba sa. wanda ya zo yana gari ya kama za ka hada mutum da ya gaji da kowa ne rukuwa ya ce zai kai masa da siya kowa su bai ce mai siya ya ce ya za ka yi mishi an sa abin nan na wuta kuma ya zo ya ce wa ya kira shi a wannan ai ba magana ba shi ya ke shigo da kansa ruwan zafi a daidai ke da wuta ai misali a ɗauki ruwan zafi a kwara mai rai ai shi ma wuta ce ai shi ma wuta ce wannan ya ce eh, duk wannan tambayar suna gabata da munasaba wai ya halatta tele ya ɗinka kayan kirsimeti in ya ɗinka ya ajiye ayi masu kirsimeti suka zo sai sai ce ba zan sai damar mai kirsimeti wanda yake da shago din wanda ya zo zai ce na kirsimeti ya ka saya zai yi haka in ka bude shago ka ajiye sana'a ai ba ba za ka ce ba zai zo ya ce maka dan kaza ba ne ko kai ba za ka tambaye shi ka bude shago kuma lokacin kirsimeti ne su suna sayayya kirsimeti ka ce duk wanda zai kirsimeti kare shi gudan ai gaba ba haka ba kana yi don ka taimaka kai sana'a kake kuma zai zo shi ya abu nan ya biya wata bukatar sa kai ba taimakon sa kake akan bukatar ko ba haka akwai mai tambaya da yi tambaya bai kamata a karanta ta ba gaskiya a cikin jama'a assalamu alaikum wa barakatuh Amen.